kuma saurare sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo kuma si za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ma sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Alhamis shida ga watan Agusta. Bayan labaran duniya za a ji irin barnar da cutar kwalara ke yi a sassan jihar Borno. Za kuma a ji korafin mahajjatan jamhuriyar Nijar. kamar kowace ranar alhamis usman kabara na tafa da shirin sana da kasa ba kasawa ba ridwan abbas zai shigo da sharhin jaridun ghana muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya ya zuwa jiya laraba kiraye-kiraye daga kasashen duniya na karuwa ga siriya da kawayenta rasha da iran da suka yi zuciya nesa domin kaucewa zubar da jini da jefa mutane cikin masifa a lardin idlib da ke siriya yankin lardin arewa maso yammacin da ke kan iyaka kasar turkiya shine bangaren kadai da 'yan tawaye ke rike da ikonsa dakarun siriya dai sun yi wa lardin kwanyi a wato kawanya ko masu lura da al'amura a yankin na cewa akwai yiwuwar a kaddamar da wasu hare-hare a wajen yayin da yake ganawa da sarkin kuwait sheikh sabah al-ahmed al-jabbar al-sabah jiya laraba shugaban amurka donald trump ya kira halin da ake ciki a idlib da cewa abin takaici ne sosai trump ya kara da cewa lamarin bai zo zamanto kisan kai ba idan kuwa kisan kai ne ran kasashen duniya zai ɓaci sosai kuma amurka ranta zai ɓaci ana sa ran kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya zai zauna gobe juma'a domin tattaunawa kan rikicin yayin da kuma shugabannin wato shugabannin kasashen turkiya da rasha da iran ke shirin gudanar da wani taron kola a birnin tehran jiya laraba ne kuma firaministan habasha abi ahmad ya yi tafiya zuwa ƙasar eritrea ziyararsa ta farko tun da kasashen biyu makwabtan juna suka kawo ƙarshen gabar shekaru ashirin da ke tsakaninsu a watan yulin bana ministan labaran eritrea yemen maskel ya faɗa a takafar twitter cewa minister abi ya sauka ne a birnin asab inda shugaban ƙasar eritrea isiyas afuwarki ya tarye shi daga bisani kuma ya tafi babban birnin asmara sashen kungiyar wato kuryar Afirka na muryar Amurka ya rawaito cewa shugaba Abiye ya ziyarci Masawa inda a karan farko cikin shekaru masu yawa jirgin ruwan Habasha ya tsaya a Eritrea yana ɗaukar ma'adanan da aka haƙo a Eritrean. Firaministan Habashan dai zai ya da zango har kwanaki biyu a Eritrea yayin da yake kan hanyarsa ta zuwa gida daga taron kolin China da kasashen Afirka a birnin Beijing. Shi ma shugaban kasar Somalia Muhammad Abdullahi Muhammad ya kai ziyara birnin Asmara domin shiga taron Abi da Afwarki ke yi. an keɓe wani jirgi da ya taso daga dubai na wani ɗan gajeren lokaci a tashar jirgin sama ta jfk da ke birnin new york bayan an samu rahotannin cewa wata cuta da ba a san kanta ba ta kama wasu fasinjoji da ke cikin jirgin na dubai cibiyar da ke daƙila wanzuwar cututtuka da amurka cdc ta killace babban jirgin kamfanin Emirates mai hawa biyu ɗauke da fasinjoji 520 domin duba ɗari daga cikinsu wasu daga cikinsu sun yi kukan suna fama da ciwon kai da tari da ciwon maogaro da kuma zazzabi jami'ai dai sun ce an kwantar da fasinjoji uku a asibiti da kuma ma'aikatan jirgin su bakwai sauran kuma an ba su damar ci gaba da tafiyar su yayin da cibiyar daƙile cututtuka ta cdc ke ƙoƙarin gano abin da ya haddasa rashin lafiyar to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc Wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.7 ta janyo gocewar laka a tsibirin Hokkaido na ƙasar Japan har ta binne gidaje da safiyar yau Alhamis. Hukumar kula da yanayin ƙarƙashin ƙasa ta Japan ta ce girgizar ƙasar wacce ta auku da nisan kilomita 40 a ƙarƙashin ƙasa. Ta wakana ne a birnin Tomakomai girgizar ta yanke wutar lantarkin ilahirin gidajen mutane kusan miliyan uku da ke tsibirin. hukumomi suka ce akalla mutane 125 sun samu raunuka yayin da aka ayyana mutane 20 sun bata sakamakon gocewar lakar kamar yadda wata kafar yaɗa labarai da ake kira nhk ta rawaito a jiya laraba ne sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya gana da sabbin shugabannin gwamnatin pakistan inda bangarorin biyu suka amince za su sabunta makamai domin inganta dangantaka da ke tsakaninsu da ta taɓarɓare sannan su haɗa hannu domin ganin an samu zaman lafiya a afghanistan dangantakar da take tsakanin amurka da pakistan waɗanda a hukumance ƙawaye ne na yaƙi da ta'addanci ta samu matsala a shekarar da ta gabata kan zargin cewa pakistan tana taimakawa 'yan ƙungiyar taliban domin a ci gaba da samun tashin hankali a ƙasa makwabciyar wato afghanistan labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc to kamar yadda aka ji an samu bullar cutar kwallara a sassan jihar borno inda cutar ta hallaka mutane wajen goma sha hudu haruna dauda gari. Uh, in kun tuna satin da ta gabata mun taru na muku bayani cewa mun samu barkewan amai da gudawa a jiha wajen kananan hukumomi wajen goma amma a lokacin mun tutura samples a bincika mana ko akwai kwalara a cikinsu to a cikin mutanen da suka samu da yawan nan guda takwas ya nuna cewa eh kwalara ne da gaske kuma mun san inda suka fito mun samu wajen ɗari uku da tamanin wanda suka kamu da amai da gudawa da kuma a cikinsu takwas an samu cewa eh kwalara ne kuma mun san daga ina ne suka tashi so already mun riga mun tura mutane bugu da kare muna da treatment center wanda akwai gadaje wajen ɗari kuma maganan akwai wasu mutane da suka rasa ransu su goma sha hudu sakamakon wannan cuta na amai da gudama ko za ka yi mana ƙarin haske game da waɗannan mutane kuma daga wani ƙananan hukumomi suka fito madalla mun samu rasuwa amma mafi yawansu a kashin gaskiya ba zan iya maka cewa amai da gudawa ne ya kashe su ba kamar yadda ake rikodin haifuwa in an rasu ma ana recording so kaga mun ce to anguwa kaza mun samu barkewan amai da gudawa kuma mun samu rashi daya ko biyu rashin nan ba tabbacece ba ne wai amai da gudawa ne ya kashe mutumin. akwai sansanonin 'yan gudun hijira da ake su a nan jihar borno da ma wasu kananan hukumomi abin da cikin maiduguri da wasu kananan hukumomi kamar an samu wannan matsala irin waɗannan sansanoni. rashin mafi yawa cikin angwani ne. amma an samu barkewan cuta. akwai ah, madinatu da almiskin mun samu wannan yanzu a iya bayyana cewa an samu raguwan eh, waɗannan barkewan cutar ne ko kuma an samu karuwan sa ne an samu raguwa sosai a cikin 380 din kusan 200 da wani abu a yan warkar da su sun tafi gida kamar wani shawara zaka wa mutane madalla wannan babban tambaya ne babban shawara shine dan Allah dan annabi kar mutane su ɗibi ruwa a tafki su sha kar su ɗibi ruwa a kogi don yana gudu su sha don ruwan baya da tsafta in sun ɗiba su dafa kafin nan su sha ko kuma su ɗibi wanda gwamnati ta yi providing a taps wanda ana sa magani a ciki ko kuma a boreholes wanda gwamnati tana providing ko kuma partners tana providing wa'annan ruwan ba wani matsala amma ruwa a tafki ko kuma ruwa a kogi a diba a sha din yana kawo mana matsala kwarai da gaske da likitoci masu kulawa da mu masu kulawa da mu. to a gaida Haruna Dauda da wannan hira da kwamishinan lafiya na jihar Borno Dr. Musheliya kafin mu ci gaba ga wannan Wandali na ade, ga gandami abu, ale, bawa, ga kanan ali zaki, lalla raba mai mota, dodo kanan ali ki? Yaro da ya san kalife yana laraba. Yeah.

kan gata ya? jibi a kauna guga shida tsakanin da faɗi da shida alhaji yaro gami da umaru halima gudu na alhaji hamza da shida ɗahe na nana ko ta ina ba daɗi kama na kundulu mamma na san yi wallabi kanshi da she da tuke tandau mai kanu mai saje yi da ba ture kosta da shi da bawa na kosta wa'anda ke gasa kanfe to ka ji sha biyu daidai ba su halin baban duk ta in ya hau bisa hanya kanan alikin ba da ji abincin giwa wanda ra'ayin ta kici ta kwana da yunwa bawa kuma kuma yi ka kwana da wuta duk wanda ya ce wuta kala ta kwana wanda rashi ne ya kwana bai ba ci ba kanan alilgin Allah shi ne ya kwana bai ba ba kanan a Haka dai a kuma gaida marigayi shata. To sai kuma jamhuriyar Nijar inda mahajjatan kasar ke korafin jinkirin da aka samu wajen mai da su gida. Sulaiman Muna Barma gari ka. tun da farko volar juliya na biya wanda zaka san ranar tafiyar ka ka san ranar koma ka to kenan ka biya jirgin yawo ka biya kudin ka domin irin wagga ka ta same ka ka a zo kasar saudiya a yadda ka irin sakonnin da wasu alhazan jamhuriyar nijar ke aikewa 'yan uwansu a yanzu haka kenan ta hanyar kafafen zamani suna masu nuna bacin rai akan halin rashin tabbas ɗin da suka shiga a game da maganar mayar da su gida makonni sama da biyu kenan bayan kammala aikin haji to amma ɗaya daga cikin shika-shikan kula da tsare-tsaren haji daga nijar alhaji bukari sani zilli mai wakiltar kamfanin zirga-zirgar jiragen sama na max air da albishirin cewa jirgi zai fara kwashe alhazan nijar daga ranar shida ga watan nan na satumba nijar mu ne muka fara zuwa daga baya akan kan cewa waɗansu alhazai har sun yi wata guda kenan dole sai waɗansu sun rige mu tafiya kuma Allah ya gyara ma ga ranar na har an ƙara samun raguwa amma izinin da saudiya ta bada da sai takwas ga wata duk wani mai ajansa da voyage ya san da wannan rana ce aka huda ta komawa gobe karfe goma sha biyu da rabi na dare shida ga wata in Allah da jirgin warin yana sabka a nan kuma daga shi in Allah da kamar yadda muka saba an fara sai an kare in sha mu Allahu ba za a gabce ba masu rashin kare hakkin jama'a da suka hada da shugaban kungiyar maflawali Adamu sun gargaɗi hukumomi akan bukatar ɗaukar wasu muhimman matakai a komo a zamna a yi tsari na gari a sa kwamiti wanda zai kawo tsari haskakke sa cikin tahiyar haji kamin haji na baɗi ya fara don saboda bayuwa ka kai al'ummar duniya ka aje su ba abinci ba wurin muhalli na kwana na kwarai ka san daga an kare haji laraba kwashi kan suke to wani ko abinci a koya ya same shi wurin kwana ma a koya to wannan abubuwan ne mun ka ce ya kamata a daina ɗauka alhakin mutane mutum bai biyar dukiya ta shi ta yi maka kuma yanzu wurin koma ya kuma cikin ɓacin rai wasu jaridun nishar sun ruwaito cewa alhazan wannan ƙasa akalla dubu uku sun shafa kwanaki da dama ba tare da sun ci abinci ba a saudiya labarin da alhashi bukari sani ya ce zancen banza ne da zance wanda yake na sheri kwana uku suka ce sun yi ba su ci ba ku iya leƙawa ku gani gashi ana sadaka ina ma wanda za shi amsa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar To a gaida Sulaiman yanzu kan bari mu koma gefe guda Usman Kabara ya gabatar mana da shiri na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasawa ba. Mai nakasa da shi kai ilimi. Mai sauraro Assalamu alaikum bar da sake haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A wannan mako za mu yi waiwaye ne a dan tafiya inda za mu yi shirin yau domin tunawa da wani bawan Allah wanda Allah ya karɓi rayuwarsa a cikin wannan mako. Wannan bawan Allah sunansa Habibu Sani Babura wanda malami ne a jami'ar Bayero da ke Kano wanda kuma in ba a manta ba mun taɓa tattaunawa da shi a cikin wannan shiri na nakasa ba kasawa ba tun lokacin shirin na farko farkonsa. Wace irin gudunmawa wannan mutum ya bayar da kasancewar yayi rayuwarsa kusan gaba ɗaya kan keken guragu sama da shekara talatin. amma yana koyarwa yana ba da gudunmawa yana taimakawa al'umma a matsayinsa na mai nakasa a jiki ba a zuciya ba saboda haka domin tunawa da wannan bawan Allah da fatan kuma Allah ya masa rahama bari mu bi da farko da wa nake magana sunana Habibu Sani Babura ina aiki a jami'ar Bayero yau shekara talatin da hudu da wasu yan watanni suna koyarwa a jami'a kuma a sashen koyar da duniya harshe da kuma al'adu da farko wane ne Habibu Sani Babura? Habibu Sani Babura yaro ne da aka haifa a wani gari Babura a jihar Jigawar Najeriya. Kuma garin yana can arewa ta kurewa domin iyakanmu da Nijar a kan boda muke kilomita da su bakwai ba. An haife ni a alif ɗari tara da hamsin da biyu na yi ilimin arabiya kafin shiga ilimin firamare. Kuma a nan ne firamare gaba ɗaya na gama a ɗari tara da fitin da takwas na shigo wato secondary da ake kira da college hmm. a cikin birnin kano inda na yi karatu a secondary na gama alif ɗabitar da saba'in da biyu a wata na ƙarshen wannan shekara da nan kai tsaye na samu shiga jami'a a wani karatu da ake cewa karatun share fagen shiga digiri na yi wata goma sha takwas eh. da nan kuma na ci jarrabawa na wuce karatu amma lokacin a karkashin jami'ar ahmadu bello ne eh. duk da cewa kuma a kano ne da aka yi karatu. to me ka karanta a jami'a. to abin da ban mamaki wato karatu ya yi ne wani shiga digiri na karanta lissafi na karanta arabiya na karanta hausa a matsayin wato certificate wanda yake zai kai ka ga shiga jami'a kamar advanced levels kenan ko kuma baccalaureate in ji mutanen makotan duniya ta wato in karanci lissafi amma jami'ar da za mu zauna ba a fara lissafi ba wato a kano saboda haka kuma ba a banni na tafi zariya ba sai aka banni a kano dan a lokacin za ka zaɓi inda kake so ni zariya na zaɓa farko in ban samu ba kano sai aka bani zaɓi na na biyu to kaji yanda yadda aka yi saboda haka sai na karanta hausa hmm. na ajiye littafin a jami'a kana nan a jami'a kana koyarwa amma fiye da shekara talatin kana kan irin keke can guragu din nan wato wheelchair mm. kenan a turance shin menene ya kai ka ga wheelchair wato ina da shekara talatin cik a duniya kuma ina kokarin hada digiri na na biyu a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zariya. Mm. to na samu hadarin mota daf da mashigar jami'ar mu ta take a Kano kuma wannan wato sai ya mm. jawo na samu rauni a wuya ya samu tsinkewar laka ya zama daga wuya na abin da ya kasa babu abin da ya ce motsi mm. na ne kawai da baki suke magana kwakwalwar kuma Allah bai taba ta ba shekara talatin yau da hudu a wannan yanayi saboda haka ina zaune cikin kujera ta guragu amma sai dai a tura ne sai alif ɗari tara da tamanin da biyu kenan. a lokacin da ka samu wannan hatsarin sai kamar da aka ɗan shekara ɗaya ko yaya ne daga baya aka kai ka ingila wanda kuma aka yi ta iya kokari amma abin ya ci sutura shin me za ka ce akan wannan wato ni a lokacin da wannan haɗari ya game da shi a gaskiya ba a samu ci gaba ba mai zurfi ta hanyar ilimin likitanci a duniya ma ballantana a afirka saboda haka na kwanta a asibitin kashi wanda yake kuma ba aikin su bane amma duk da haka hmm. wani likita a nan ya min aiki a wuya kuma aikin dai ya zama kamar aikin baban ba a samu wata fa'ida ba hmm. na kwanta a wannan asibiti tsawon watanni mm. daga watan satumba har zuwa watan fabrairu na shekara da ta je baya to daga nan ya Allah maka jami'a ta ɗauke ni ta kai ni asibiti na ƙwararru akan irin wannan larura a ingila to na shekara ɗaya can duk wani jambo da wane ne a jikina Allah ya warkar min da su sannan aka fara koya min zama mm. da na shekara ne da abu a kwance da haka zama ma gaba ɗaya in an taso ne sai na suma kamar wato hinci ɗaya ko biyu haka kuma in farfaɗo hmm. da haka na koyi zama kuma zaman tun da in an ajiye kamar an ajiye gari da hmm. inda nake iya ƙarfafa jikina hmm. to ce a ɗaure ni a kirji banga-banga da kujerar kuma hannayena a tsora a akan inda mutum yakan dafa su ma a tattaure su a nan domin in ya gani zai ce an sa na kukuri amma ni kuma daɗi nake ji saboda ba shekara ban dauna ba da haka da haka jiki ya fara kwari har na fara sarrafa wasu daga cikin gaɓɓaina da suke sama na dawo ba wannan maɗauri na dawo jami'a na dawo jami'a likitoci suka duba suka ce to kwakwalwa dai lafiya ta kalai kuma tun da koyarwa yake to an karɓe ni in ci gaba in ba da tawa gudunmawa Eh, da haka ake tura ni sai a tura ni a je a ajiye ni a aji a ganni mm. ni da ɗalibai na haka muka yi yi har yau din nan da nake Za zaka ga cewa na kasa musamman a irin kasashen Afirka in mutum ya samu bukata irin wannan ta musamman da za a tallafa masa da makamancin haka da farko me ka fahimci mutum in ya samu na kasa ko ba irin taka ba a Najeriya me ke faruwa abin da na fahimta musamman a cikin al'adar da na taso al'ada ta Hausawa ko kuma gaba ɗaya ma in ce dai wato musulmi da zaran an ga mai na kasa babban abin da Mm-hmm. baibaye zuciyar wanda ya gani shi ne tausayi to sai a ji tausayin wanda yake cikin wannan hali kuma tausayin daga baya sai na fahimci ya zama kamar ana son ka amma so ne irin na uwar gona tana son ka take shirye maka hannu ta shirye maka kafa sai a ce ka zama na tashi shirye ka to ka ga inda uwar gona to ni sai ne na yi sawa a zuciyata hmm. idan na je masallaci sai in ga ana bani sadaka in ce ba zan karba ba amma mutum saboda ya san ba zan daɗe ba ba zan ba sai ya danna abin da ya bani a kan aljihu ina zai na zuwa sallar girbi saboda haka da na dawo gida kuma to komai saboda likita a ce tun farko mai larura irin wannan in ya zo baya cewa ba zan iya kaza ba sai dai in an ce ka yi kaza to sai ka ce bari in gwada to da haka ni kullum cikin gwaji nake to da na zo zan yi gwaji kuma sai ka ga ya kawo agaji saboda haka ɗalibai haka suke ɗayaniya da ni kujera ta ma a ka kamar lokacin da ake zagaya ɗawaki hmm. a da kan da ba a ci gaba ba a cikin karaga to ina samun wannan gudunmowa daga jama'a ko ina na fito ko a hmm. cikin mota nake ko a ina hmm. to don haka ni ya gane cewa idan aka maka nuna maka soyayya ba ta da lafiya domin ana tausayin ka to sai zuciya ta mutu idan zuciya ta mutu to yau da kullum an ce ido ya kai ina ce wanda nake gudu kullum hmm. to sai a gaji kai sai a gudu a barka to ni kuma da daɗi sai ya zama cewa na zama ɗan lelan jama'a in ka zo kana kuka a gaba to ni kuma sai in yi kokari in nuna maka da ka burge ba to don haka mutum in yi sai ya daina kuka hmm. shi ma sai ya samu karfin jiya yau wajen kai maganar ɗalibai ko wurare in ka je akan ɗauki kekenka a kase ya kai ni ga wani abu kafin in manta shi yana ɗaya daga cikin abin da ya samu ka ƙirƙiro shirin nan yanayin yadda za a dinga lura da masu bukata irin wannan ta musamman ɗalibai ka fito daga koyarwa daga aji akwai kafar biyu ne matattakala ce bata wuce mataki ɗaya biyu uku hudu ba amma sai da suka ɗaga kekenka suka sauko da kai suka in kuma za ka shiga za a daga a hau da kai ka wuce matakalar sannan a ci gaba da gungura keken gine-ginen mu ba sa ba da dama ga irin waɗannan mutane masu bukata ta musamman a ce an yi wani wuri mai silliya wanda kawai za a tura keken ka ya wuce ko kai da kanka ka tura abin ka ka sako jami'a ce take da wannan ajujuwan amma ba a yi tunanin in kai malami za ka je ka hau a ce sai an ɗora keken ka ka shiga ba ka da inda za ka gungura ka wuce ko ka sako da kanka to ina ga ɗalibin da ya zo kuma da irin wannan ciwo shi kuma koya zai yi wannan abin ya tsaya min a rai ina son kai magana in ji menene yake cikin ranka akan irin wannan to da farko dai tun ma wannan larura ina kwance ina tunani da zuciya ta cewa wannan fa wata sabuwar gwagwarmaya ta shiga hmm. a rayuwa tunda dai an ce ba za a tashi ba ba ta aka yi za a mutu ba hmm. mutuwa ba ta ta ba to gara kai na tsani saboda ka lokacin da nake asibiti ba ni a ingila tunda an gana iya karatu da rubutu asibiti suna da labirari wadda littattafai ake yawo da su ana bin gado-gado hmm. da kake sha'awa in ma babu shi ka faɗa za a nemo maka ji. ko a wannan labirarin taron naku na duniya da ake cewa library na congress to saboda haka ni sai na ce ina so a bani littattafai da za su karantar da ni shin mai larura irin tawa wanda da zai iya sarrafa komai a jikinsa ba mm. wai ya yake ji kuma yaya zai yi da kansa. To sai kuma Allah ya kai mu za mu ji ci gaban wannan tattaunawa da na yi da Habibu Sani Babura shekaru biyu da suka wuce wanda kuma kamar yadda na ce Allah ya karbi rayuwar abinsa. A madadin duk waɗanda suka taimaka wannan shiri ya kammala Usman Ahmad a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya. kwana haka yake kuma a gaida usmana yanzu kuma ga ridwan abbas da sharhin jaridun ghana Za mu so sharhin jaridun ne yau da jaridar Daily Guide wacce babban labarin ta shine za mu yi koyi da labarin nasara na kasar China. Shugaban kasa na na akufa ado ne ya faɗi haka. Jam'iyyar NDC ta ƙaddamar da sojin sa kai don zaɓen shekara ta dubu biyu da ishirin waɗanda aka nakalta su da siffofin halittun daji. Jaridar Today, Bankin Duniya ta nuna kushinta da ƙasar Ghana. na daily break kasar china ba ta goyin bayan masu haƙan ma'adinai ta barauniyar hanya da ake cewa galamsi shugaban ƙasa ne ya faɗi haka kimanin kashi 92 na wayoyin lantarki a kasuwannin ƙasar ghana duk ba masu kyau ne ba the ghanaian observer imf ta farma ndc a akan harkar nan na dolar amurka biliyan biyu na sino hydro sai kuma wannan labarin yau a ghanaian observer shugabannin ndc sun sa kafa sun hauri zancen tsayawar tsohon shugaban kasa muhammad a zaɓe shi a matsayin tsawon shugaban kasa a shekara ta 2020 da herald shugabannin aikin bautawa ƙasa sun yi sama da faɗi da gana sidin miliyan goma sha biyu wurin sayan motocin nishaɗi da sauran ababa yayin da ma'aikata suka husata saboda ana yi musu riƙon sakainar kashi. Da mu kammala shirin na yau ne da jaridar Ghanaian Times wacce babban labarin ta a yau shine an fito da sunayen ɗalibai da suka cancanci shiga manyan makarantun sakandare yayin da kuma ake so ma tsarin nan na karatun zango biyu wato double track system daga ranar sha ɗaya ga wata satumba da wannan muka iso ƙarshen shirin jaridun na yau red one lamuk tara ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana Ka gaida one yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Assalamu alaikum sashen Hausa suna na Muhammad Awal waya daga Zaria. na yau zai bayyana shi a game da a kuɗaɗe da aka yanki na sayan fom na takara a ƙarƙashin jam'iyyar APC da aka yanki jiya. To a gaskiya ra'ayina da zan bayyana shi ne wannan kuɗaɗe sun yawa kuma sun yawa sun yawa. abin da ya kamata su duba shi ne duk wanda yake da irin wannan kuɗi ya sa har ya sai wannan fom idan ma Allah ya sa farko abin da zai fara yi shi ne ta yaran mai da kuɗi na to wannan abu ya nuna cewa cin hanci da rashawa a Najeriya yanzu ake so a fara shi. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Baffa Adama Refata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawan Najeriya. bari in yi tsokaci dangane da matsalar rayuwa da ake kururutawa a najeriya ai kowa ya san cewa yawan al'ummar najeriya ta karu kuma mafi karancin albashin ma'aikaci ya yi kaɗan bayan albashi ya yi kaɗan sai gashi gwamnatocin jihohi ba sa biyan albashin ma'aikata To yanzu kuma ga Sarfilu ya dawo da labaran duniya amma wannan karan a takaice. ya zuwa jiya laraba kiraye-kiraye daga kasashen duniya na karuwa ga siriya da kawayenta rasha da iran da suka yi zuciya nesa domin kaucewa zubar da jini da jefa mutane cikin masifa a lardin idlib da ke siriya yankin lardin arewa maso yammaci da ke kan iyaka da ƙasar turkiya shine bangaren kaɗai da 'yan tawaye ke rike da ikonsa dakarun siriya dai sun yi wa lardin ƙawanya kuma masu lura da al'amura a yankin na cewa akwai yiwuwar a ƙaddamar da wasu har-har a wajen jiya laraba ne kuma firaministan habasha abi ahmad ya yi tafiya zuwa kasar eritrea da ziyarar farko tun da kasashen biyu makwabtan juna suka kawo ƙarshen gaba shekaru ashirin da ke tsakaninsu a watan yulin bana ministan labaran eritrea yemen maskel ya faɗa kafar twitter cewa firaminista abi ya sauka ne a birnin asab inda shugaban ƙasar eritrea isias afriki ya tarye shi daga bisani kuma suka tafi babban birnin asmara To masu saurare nan muka kawo ƙarshen shirin wannan lokacin yanzu madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi sarfin Hashin Gumal da ya karanto mana labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abu da kuma injiniya mana wannan lokacin wato Darren Smith ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa a huta lafiya.